Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. Ado Ahmad Gidan Dabino shahararre ne a masana'antar fim ta Najeriya musamman ma dai Kannywood ya shahara a fagen rubuta labari da suka hada da labarin fim wato script writing kuma jarumi ne da ya samu kambun gwarzon jarumi a shekarar 2018 har sau biyu sannan shi darakta ne da ya amsa sunan shi a wannan fage sai dai a daidai wannan lokacin da tauraron sa a matsayin jarumi ke haskawa a zuciyar 'yan kallo ganin rawar da ya taka a fim din juyin sarauta ga kuma kwana 90 da ake kan haskawa a talabijin Abdulkarim ya fito ya kuma bayyana bambancin marubuci da jarumi inda ya ce kamar bambancin sama da ƙasa ne zancen da ya ɗau hankalin 'yan kallo a wannan makon ga kuma abin da yake cewa. To abin da nake nufi da bambancin marubuci da jarumi tamkar bambancin sama da ƙasa ne marubuci shi yake yin jarumi wato shi zai zauna ya rubuta labari ce wane zai zama sarki wane zai zama mai kuɗi wani zai zama talaka wani zai zama mai hankali wani zai zama mahaukaci haka mace ce wannan mata wani ce wance mata wance ce eh, kishiyar wance ce za ta zama mai zafin kishi saboda kamar rubuci shi yake zama ya tsara wannan shi sama ake da wani abu ake cewa karakta profile wato ka bayyana siffofin kowane jarumi mai haƙuri ne ko mara haƙuri mai zafin rai ne mm, yana da in'ina ko kuma a yana magana eh, yana da wata ɗabi'a da yake to duka in an zo irin wannan ana faɗin su saboda haka kai za ka yi shi kai za ka halicce shi kai za ka kirkire shi kuma kai za ka sanya rubutu ko kalmomin da zai dinga faɗi a lokacin da ake gudanar da fim saboda haka duk maganganun da ake ganin jarumi yana yi in ne fim ne tsayayye wanda yake mai ka'ida to rubuta shi ake yi jarumai kuma su ba abin da yake cikin wannan tsarin wasa wato script su dinga faɗi to don haka idan muka ce uh, bambancin marubuci da jarumi tamkar ƙasa da sama ne tsiran da yawa domin wanda zai zauna ya kirkira abu ya samar da shi ya ce ga yanda yake ya baka labari ka kalle shi ya baka haushi ko ya baka farin ciki ko ya saka kuka ko ya saka nishadi ai shine gaba da wanda zai zo ya aiwatar da aikin kamar marubuci ne ke bawa jarumi umarnin ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi kuma babu labarin shi yake samar da shi sannan jarumai wasu za ki ga ba a masu samun damar zama su karanta labarin sai dai ko darakta ya zo ya karanta wasu kuma wanda ba su zurfin karatu ma karatun yana ba su wahala to amma mawuyacin abu ne ki ga wanda bai iya karatu da rubutu ba a ce ya zo ya rubuta labari ko na fim ne ko na littafi ko ma wani iri ne da haka dole ka zama ka iya karantawa ka iya rubuta don bayan ka rubuta za ka zo ka sake bi ka karanta ka yi bita ka ga me ya ciki me za ka gyara me za ka yi kaza me za ka yi kaza saboda haka idan muka ce marubuci shine gaba da jarumi wani abu a zaune yake domin shi ne babba shi ne gaba da yawa ki za da ana cewa gaskiya ba mu ji daɗi ba daraktan nan ya kashe mana wani ko ya kashe mana wance su kuma abin da ba sani ba ba darakta ba ne marubuci ne yake kashewa yake raya a cikin fim shi darakta aikinsa ya juya wannan rubutu da aka rubuta cikin takarda ya mayar da shi ah, ah, ah, a hoto ta mayan yan kallo sai su ce darakta darakta darakta amma ba a wannan bane darakta ma daga wajen marubuci yake samun abin da zai juya ya mayar da shi hoto don haka idan muka ce marubuci gaba yake da jarumi abin da muke nufi kenan shine gaba shine babba shine mai haifar da jarumi shine mai samar da shi shine mai kashe shi wannan abin da ake nufi kenan to kai a ganin ka waye fi tsayawa yan kallo a zuciya cikin jarumi da marubuci to a wajen yan kallo jarin ya fi tsaya musu don ba su san marubuci ba shi marubuci eh, mutane na bayan fage ake kiransu eh, ko behind the camera saboda haka ba san shi ba ba san me ba wani ma waye da bai ma damu da ya karanta waye ya rubuta labari ba ruwansa kawai zai ce ai director wani ne ya bada da eh, darakta ko kuma kamfani kaza ne ya shirya saboda haka jarumai su aka fi sani su aka fi yayatawa su suka fi samun suna da ɗaukaka a fagen harkar fim saboda haka an tashi eh, jarumai su suke tafiya da dukkanin jarumai su suke tafiya da dukkanin credit din saboda haka an zo sai ba ma za a san wani marubuci ba ba ma za a san me yayi ba ba ma za a san kaza da kaza da kaza ba don haka jarumai su suka fi tsayawa a zukatan mutane su aka fi sani yanzu a ce wance eh, jaruma ce wane jarumi ne amma ba za a zo a ce ah, wane marubuci ne ai shi ya rubuta kaza shi ya rubuta kaza ba wani lokaci za ki ga jarumi ko jarima karatun script din ma ba su iya shi sosai ba musamman a cikin jarumanmu na da muka fi sani ba su iya karatun sosai ba dan dagira suke yi amma Allah ba su basira da za su iya zama jarumai amma darakta zai taimaka wajen karanta musu ko kuma akwai dialogue darakta ya karanta musu amma ba ki taɓa ganin marubuci da ba zai iya rubutawa ba ba zai iya karanta ba kuma ya zo ya zauna ya rubutu domin dole in ya rubutun nan zai sake bita ya sake karantawa ya sake bi ya sake karantawa don haka dole ka zama ka iya rubutawa ka iya karantawa sannan ka zo kai zama rubutu to shi sa dole a ɗauka marubuci shine gaba da jarumi domin shine mai gidansa shine jagoransa shi ya samar da shi da babu marubucin da ba za a samar da labarin ba da babu labari ba za a samar da fim ba don haka wannan abin da nake nufi kenan To ganin duk ka shahara ka kuma karɓu a wannan fannoni na rubuta labari fito a matsayin jarumi da kuma directing. Shin wanne ne ya fi fito da Ado Ahmad gidan Dabino? Ado Ahmad gidan Dabino rubutu ne ya fito da shi, rubutu ne ya tallata shi, rubutu ne ya kai shi aka san shi dukkanin inda aka san shi a duniyar yau. Fim wani ɗan abu ne kaɗan a cikin aikina kashi goma cikin ɗari ne amma kashi casa'in cikin ɗari na aikina shine rubutu kuma duk duniyar da aka ji naje ƙasashe sama da ashirin dinnan abin da ya kai ni harkar rubutu da wallafawa da tallata shi amma na kan kara kuma harkar fim a ciki misali na je jamus na nuna fim a can amma abin da ya kai ni har ka gabatar da takarda ce akan rubuce-rubuce na je ingila abin da ya kai ni har ka rubutu ce ta kai ni amma na nuna fim a cikin a Sowers University so akwai irin su daban-daban da zaki gani na je faris na je Italy na je Poland duka waɗannan harkar rubutu ce da wallafa ta kai ni amma ba harkar fim bace kai ne saboda haka da aka fi sanin ado a matsayin marubuci fim dan wani dan bangare ne nake kara shi a cikin aiki na Allahu ya na sani in muka yi mu shi zai saka wa wanda ya sha azumi yan uwa ku zo mu rabauti mi yi sallah da na kuloni mi yi zakka mu kunta kunni dukkanin sadaka mu bayarwa duk ma bukata marar misali ga watan da muke ta nema wanda muke ƙara himma ramadana yana da girma a cikin watan Nizil. kira na cikin watanni zilkira a cikin watanni zilkira ramadan ramadan ramadan ramadan kasuwanni mu sauke kaya sanya farashin shi baya wannan jawabi na ado ahmad ne ya sa na nemi jin ra'ayoyin 'yan kallo ga kuma ra'ayinsu sunana sadiya mansur kamar yadda ado ahmad gidan dabino ya faɗa bambancin maruguci da jarumi sai maruguci ya zo ya zauna ya rubuta ya faɗi yadda fim ɗin yake ya faɗi waye mama waye baba har ya faɗi yadda za a yi actor ya shigo yadda za a yi har ya mutu yadda za a yi ya rayu duk sai ya rubuta har za a iya samun wayanda jaruman da za su zo su yi kin ga bambancin tsakanin su kuma shi yake rubuta lesson din da za a koya daga ciki shi yake rubuta har abubuwan rayuwa da ya kamata mu gani da za mu yi koyi da shi to amma me yasa ba a cika damuwa da sanin waye ya rubuta labari ba eh gaskiya ne tunda ba ganin marubuci ake ba to kin ga amma abin da za a duba anan shi Ado Ahmad ya shahara sosai tun zamanin iyaye to ko yayi yi fim ko bai yi fim ba sunan shi ya fito an san shi sosai sunana muftar lawan alhassan daga abu zaria marubuci ya fi jarumi domin shi marubuci idan ya yi rubutu wannan rubutun zai kasance permanent ne wadda yake idan aka riga aka rubuta abin aka ajiye ko da magabata idan sun zo kamar yara masu tasowa za su ɗauki wannan abin su duba shi a matsayin rubutu saboda haka a ɓangare na ni ina ganin marubuci ya fi jarumi saboda shi jarumi zai fito ne ya nuna abin ko jarumi kai zai zo ya gabatar da abu saboda haka ni a bangaren gaskiya a marubuci ya fi ainihin a jarumi saboda shi sai ya zauna ya yi tunani sosai da sosai ba kamar jarumi ba jarumi sai dai a gaya masa a ce zo kai aktin kaza kai kaza kai kaza shi ko marubuci zai tsaya ne ya yi sinkin da kwakwalwarsa ya yi tunani kuma idan ya yi wannan tunanin ba zai rubuta abin ne ya ajiye shi kuma ya zama permanently on change in nature wanda yake ko da yara za su taso kanana da manya waɗansu za su iya karantawa a amfanin su sunana hafsa adamu gaskiya ne magana da ado ahmad ya faɗi in ba marubuci ba fim kuma kamar yadda ya ce akwai kamar bambancin sama da ƙasa ne haka ne saboda in bai rubuta ba za a san har a zo a yi fim ba su kuma jarumai idan har ba a rubuta ba su zo su participating a ciki ba to ke kin san shi ne eh, na san shi gashi na a fina-finai kuma sannan ya daɗe yana rubutun littafi so mun san shi ya shahara tun zamanin iyayenmu kuma a makarantu ma gashi nan ana yi muna jin labari ana karantawa masu iya magana kan ce ra'ayi riga ne kowa da irin tasa domin kuwa muktar ss jarumi ne marubuci kuma darakta kamar dai ado ahmad ya kuma bayyana ra'ayinsa inda ya ce dukkansu jarumai ne amma fa jarumi ya yi zara kamar yadda za ku ji kowane fage da ya shafi bangaren fim ai ana samun jarumi za a samu jarumi a marubuci sannan kuma za a samu jarumi a cikin su masu aiwatarwa din sannan kuma shi kai shi darakta eh, ko mai bada umarni kenan ta bangaren shi ma a iya kiransa jarumi saboda ni kalmar da nake kallo ta jarumta shine a'a wani mutum ne da yake aiwatar da wani abu kuma ya kware akan wannan abin da yake aiwatarwa sai a ce ya zama jarumi to amma idan muka koma a irin shi bayanin da yake na matsayin shi na marubuci kowanne akwai irin rawar da yake takawa a marubuci zai zauna ne ya kalli labari ko kuma ya kalli wani abu ya tsara labari a kansa yana amfani da kwakwalwarsa sannan kuma yana amfani da abubuwan da al'umma suke aiwatarwa sai gina labari a kai da tunanin cewa za a kawo waɗansu karaktas domin zo su hau aiwatar da wannan labarin to saboda haka komai nagartar eh, marubuci wajen rubuta labari idan bai samu jarumin da ya kamata ya hau labarin da kyau ba to waccan fasaha tashi ta farko ba za ta zama karɓaɓɓiya ba kuma ba za ta zamanto ta yi amfani ba ko kuma waccan bajinta da yake ganin yayi to akwai jarumin da zai zo ya lalata ta amma kwarewar jarumi da iya taka rawa da kuma samun wannan kambun nasa na jarinta to sai ga labarin ko da ba shi da karfi shi jarumin ya karawa labarin nasa karfi to kin ga ta wannan bangaren za a iya cewa kowa dai akwai muhimmiyar rawar da yake takawa ta bangaren da ya kware din yanzu dai idan na fahimce ka sosai mai rubutun labari jarumi ne kaga ado ahmad ai shi jarumi ne tunda shi ya zauna yake tsara rubutun sa haka ne wannan gaskiya ne to kuma sannan ka ce jarumin da aka dauko ya zo ya shirin shi ma jarumi ne saboda rawan da ya taka da ya taka sannan kuma shi ma kanshi director kenan jarumi ne director ma jarumi ne so da kin ga muna da masu bada umarni kala kala kuma kowane da irin salon da yake amfani da shi wajen bada umarni a wani director lokutan idan marubuci ya zo da labarinsa za shi ga yadda marubucin ya zo da labarin shi ma haka yake aiwatarwa a yi kaza a bar kaza a'a wani kuma daraktan zai zo ya ce a'a wancan abin da wancan marubucin ya rubuta ba daidai bane saboda haka mu canza shi daga wancan zuwa wannan zai fi kyau to kin ga ai yayi ma shi wancan marubucin gyara kenan based on abin da ya ga ana aiwatarwa a wannan lokacin to with wannan kin ga shi ma a iya kiransa a lalle wannan daraktan lalle jarumi ne aham sannan kuma akwai kamar shi ado ahmad gidan dabino bino mm. kaga shi kusa in ce kaka ne a wannan masana'anta wannan gaskiya ne to sai zo ya ce a matsayin shi na marubuci jarumi darakta mm. sai ce shi ya zaɓi marubuci shine gwarzo mm. kamar gwarzon gwaraza shine jarumin jarumai shi ne ya kamata duka yabon fim idan za a yi yabo a fim a ce kai fim nan yi ya kamata ne a ce marubuci a kaiwa mm. tun daga shi ya bada hujjojin shi to amma kuma yanzu kai da ka zo su kake nuna ai dukansu jarumai ne amma ya kamata ka fito kai ma ka ce wane mm. shi ne jarumin jarumai E to gaskiya ne kamar yadda ya faɗa ko kuma kamar yadda bayani na danganta ni in aka tambaye ni ko kuma in ana so in bayyana ra'ayina ne to sai ce ni a matsayina na jarumi yanzu to lallai ni ne jarumin jarumai a wajen aiwatar da fim sai in saka marubuta da sauran daraktoci a gefe saboda ni ne nake aiwatarwa kuma ni ake kallo amma kaka manta fa ya ce idan babu rubutun eh. ba za a samu jarumi ba balle a samu darakta eh to yanzu bari in yi miki wani misali yanzu idan kika dauki gidaje da muke gina muke shiga ciki da farko kafin ka samu gida kana mallakar fili ne mhm. sannan ka dauko architecture ya zo ya zana maka wannan gidan sannan ka kira magina masu haka foundation su haka mm. masu gini su gina sannan a zo a yi rufi a yi komai da komai duk waɗannan abubuwan da ake yi gaba baki ɗayansu ba za ki kalli gidan a matsayin wanda za ki kalle shi ya baki sha'awa ya fasali ba sai an gama zuba komai mai fenti ya zo ya fentin gidan ki daya so da an yi fenti sai ki ga ya fito sai ki manta da wancan architecture da ya aiki da waɗanda suka gini wanda suka yi falasa wanda suka yi fulo da wanda suka rufi ki daya amma fentin sai ya fi ɗaukar hankalin kowa to ka ne a wannan bangaren ina fentin dai kamar shine jarumi gaskiya fentin shine jarumi ka sa abin da yasa na zaɓi ciwon in wannan hirar da kai na san ciwon kai marubuci ne kuma kai darakta ne sannan kai kai jarumi ne kamar yadda shi ma mala ado ahmad yake sai kuma gashi kai ra'ayinka ya bambanta da nashi eh gaskiya ra'ayi na ya bambanta saboda duk waɗancan ayyukan da ya zo ya din na maganar rubutu na maganar bada umarni idan fa ba a samu jarumin da zai hauro ɗin da kyau ba wancan aikin gaba baki ɗaya warwarewa zai yi eh, gaskiya ana ganin akan bukata ta wannan darakta kuma fa don shi ma ba karamin rawa yake takawa ba shi kuma kai ma ka haɗa duka uku eh to shi darakta nakan ɗauke shi a matsayin wani mutum ne wanda yake samun komai a cikin sauƙi ma marubuci shi ya fara zaunawa ya layin foundation na me ake so a yi saboda shi ya fara tunanin sannan kuma shi ne ya zauna ya tsara ga yadda za a yi shi kuma jarumi shi ke zuwa ya hau kan labarin ya yi abin da ake so a yi so shi kuma darakta umarni yake badawa a lokacin da ya zamanto an yi setin komai ga masu set design ga assistant director ga masu light ga masu kamara kowa ya zo ya setting ya san abin da zai dauka shi mai kamara kila ya zo a'a wannan abin da zan dauka ke ko kuma a director daukan min kaza a medium zaka daukan min a long zaka daukan min amma idan director ke da wannan umarnin eh shi ne na gaya miki ai shi umarnin kawai ke bayarwa bayan jarumi ya ji ya riga ya gama gani a rubuce kawai sai dai ce ayi kaza ayi kaza sai ya gama gani a rubuce an bashi script ya karanta shi ma dan wasan ai already ya riga ya karanta labarin so mm. an kuma zo za a aiwatar shi dama dan wasa ya san me zai yi abin da kawai darakta zai ce masa ne kamar a yellow fifa ne ya ganka ta ta wucewa a mota dama ai motar kai ka tuko ta yi ka zo da ita wurin sai ya nuna maka hanya ce to ina ko kuma ya ce a yi nan ko kuma ya ce a tsaya sai wannan ya wuce haka nake kallon darakta hmm. to akwai akwai sabon da ka aika mi sauraro eh to abin da za mu aikawa da masu sauraro shine kalubale da ake ta fuskanta abin da ya shafi masana'antar fina-finai na kaza ba daidai ba ne kaza kuma daidai ne so idan kika dauki irin su ado ahmad gidan dabino kin ga mutane ne masu ilimi wanda ni na jin tun kafin na shiga masana'antar fim da ke ganin aikace aikacen su wanda har gashi yanzu mun samu kanmu a matsayin waɗanda muke magana kusa da su muke ba da shawarwari ko kuma su suke bamu so abin da nake son jawo hankalin mutane shine ita wannan sana'a ta fim akwai hanyoyi da dama da ya kamata a taimaki sabgar one shine masu ilimi na cikin jami'o'i da kwalejojin ilimi su shigo cikin sabgar ta wajen gyara ma waɗannan 'yan wasan rubututtukan su sannan kuma ta hanyar ziyartar muhallin da ake gudanar da irin waɗannan wasannin kwaikwayon domin su rika ba su shawarwari ta bangaren eh, furici ko ta bangaren harsuna da 'yan wasa su rika amfani da shi a ta bangaren sa sutura ne a ta kowane bangare ne kaza yayi a a kaza bai ba a dai rika samun yawaitar masu ilimi a cikin sabgar to insha Allah in ana samun wannan zai wayar da kan mutane da kuma za a ƙara samun harkar ta inganta sosai sannan kuma a samu masu ka hannayen jari a cikin sabgar idan kika dauki sana'ar fim sana'a ce wadda take da ƙarfi kuma take da girma sosai to idan aka samu masu ka hannun jari a ciki insha Allah za a samu matasa aikan yi za a rage wa gwamnati nauyi da ya mata yawa kai so wannan zai magance matsaloli da dama insha Allah To madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen Hausa na Radio France International. ne hau kabir da na shirya ne kuma gabatar ke muku fatan alheri.